السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد wa Allah mai kowa mai komai da ya ba mu cikin masu lafiya a yau ranar juma'a wadda hakan kuma ya daidai da 16 ga watan ramadana hijiran fiyayyen halitta daga makka zuwa madina da shekara 1444 wadda hakan kuma ya yi daidai da bakwai ga watan uku ga watan hudu miladiya 2023 wadda muke karatu cikin wannan littafi na tariku diwini sunna wa shubhatul mustashrikun na sheku dr hakim abasini wadda babban malami ne cikin kulliya na shari'a da musulunci a jami'o'in da suke kasashen waje wadda wannan littafi muna nan muna jin abubuwan da malamai suka rubuta tun farko-farkon karni na farko a cikin addinin musulunci da kuma abubuwan da ya zo na baya sannan mun fara jin wayanda suke yakan addinin musulunci suke cewa ai ba a fara ma rubuta littafan ba sai bayan an zo an samu matsaloli a karni na biyu aka fara rubutawa da sauransu kuma mun ji cewa an rubuta hadisan manzon Allah tun a karni na farko da sauran abubuwan da yake da alaka da wannan mun ɗauko maganganun da yake da alaƙa da su almustashirikun nun ma ɗan ranar addini wadda kuma suke shiga addinin musulunci don su yaƙi addinin ne ba wai don su don su karantar da abubuwan da ke da dai ba malai ce da mu tashi kan matsala na uku kad zakara kasirun min al-masadir tariki asma'u kutubun kasira fil hadith nabawiyya lallai littattafan tarihi da yawa sun ɗebo maganganu wadda suka tabbatar da littafai da aka rubuta su da sunan na kyan hadisan manzon Allah aka tattara a cikinsu wani littattafan wa zakara asma'u mu'allafihim kuma sun faɗi sunannaken malaman da suka rubuta wani littattafan da sauran abubuwan da yake da alaƙa da wani littattafan da aka rubuta wa hum min ulama'ul qurunil ula alhijriya kuma malamai ne na karni na farko tun farkon hijiran manzon Allah wa kanat hadhihi alkutubu mutadawila bain bainan mutadawilatan lahu bainan ulama'ul qarn asaniya wa salisa alhijiriya kuma wannan littattafan sun kasance suna yawo tsakanin malamai wadda suke na karni na farko da karni na biyu da karni na uku wa ba'dul ibn nadim a cikin littafinsa alfaharis lallai ya faɗi wasu littattafai da suke da alaka da wannan lokacin وقد ذكر في مقدمة كتابه يا فدا cikin mukaddimarsa littafinsa al-Buharis din yace huwa موجود في أصل بلغت وقلة وقلم العربي منذ ابتداء كل علوم إلى أصل سنة ya rubuta ne akan duk wani littafi da aka rubuta sai da ya kawo tarihinsa ya faɗa a ciki littafinsa tun daga lokacin da yake aka haife shi har zuwa lokacin da ya bar tun daga shekara na 377 zuwa lokacin da ya bar duniya malaci anni uqaddimu kitab al-hadith allati bayna aydina al-yawm yace amma duka manya-manyan littattafai da muke karantawa a yanzu da muke ganin su yanzu littattafai ne da ake karanta su min mu'allifatin nisful awal wadda suke nan yanki ne na farko wadda aka rubuta su a karni na na biyu hijiri bayan hijiri bayan hijiran manzo Allah walaysat mu'allifun nasr saniya fil jami' li imam Muhammad bin bin Ma'mar bin Rashid akalla misali a karni na biyu rabin karni na biyu an samu babban malamin nan Ma'mar ibn Rashid as-Sanani wanda ya bar duniya hijira shekara na 152 ya shi ma rubuta littafi musamman da ya rubuta akan abubuwan da yake ya shafi wannan hadisan manzon Allah sannan ga imam malik ibn anas wanda ya bar duniya hijira shekara na 179 shi ma yana da littafi muwatta wadda take shahararriya ne kuma har yanzu ana karantawa alladhi qama maliku bi jam'i maddati kitabatihi منذ an kana shaban wa sannafa sana kuma tun yana matashi ya fara wannan rubuta littafin shi imam malik ibn anas ya fara rubutun littafin tun shekara na 144 a da uku bayan hijirar manzo Allah wa kazalika jami haka kuma akwai jami na eh, Abdulmalik ibn eh, Abdulaziz ibn Abdulmalik eh, ibn Abdulaziz ibn Jurayj wanda ya bar duniya hijira shekara na 150 shekarar da Imam Shafi'i ya bar duniya wa sunan al-Auza'i da Imam al-Auza'i wanda ya bar duniya hijira shekara na 156 wanda shi ma yana da sunan nashi da kuma sunan na Sa'id ibn Abi Aruba wadda sa'id bin abi aruba shi ma shekara ɗaya suka bar duniya da shi malamin malamin al-auza'i shekara ɗaya suka bar duniya 156 wa ghairihim da sauransu min kutubin lati allati lan ilaina ba'du wadda littafan da basu iso mana ba mu a yanzu fa huwa fa huwa fil waqi min al-mu'allafat an al min al al-hijriya wallalle wannan me abin da yake tabbatacce cewa me an rubuta wani littattafan tun a yanki a karni na biyu bayan hijiran manzon Allah a rabin karni na biyu li'anna ulama qadiman kanu yabda'una an bi kitabati hadis saboda malamai da dadewa sun kasance mai suna rubuta hadisan manzon Allah ya barka su tabbata a gare shi wa qara'atuhu ala ala shaykh fi eh, ashira kuma lalle me suna karanta shi a gaban malaman su dan a karanta a ga kuskure a gyara musu wa yabda'u an ويبدأون بجمع المادة الكتاب قبل تأليفه وترتيبه بنحو 20 سنة da su kalla za su kai shekara goma sha ko wani abu ne suna tattara littafan suna ganin wani magana za a yi akan wani ne akan wani babi za a yi magana da sauransu wa huwa ulama ubadu walida wa talaba wa talabul ilm kuma wadansu malamai ne da mai. a wannan lokacin suna nan da kuma da suke ɗaliban ilimi fi akiri a hadis sahaba a ƙarshe ƙarshen rayuwar sahabban manzo ka sa'id bin abi aruba da abdulmalik bin abi juraysh duk wayannan ƙarshe ƙarshen rayuwar sahabban manzo aka haife su tunda in ka ɗauka bin jarir an haife shi hijira shekara na casa'in a na tamanin bayan hijiran mazan Allah shi ibn abi aruba shi ma shekara na tamanin aka haife shi bayan hijira kakaninsu shekara shida ne a rasuwa ibn jurej ya riga shi da shekara shida mana ce annal ulama alladhina ulifu kutubul fil hadis lalle malaman da suka rubuta littattafai akan hadisi akan abubuwan da yake da alaka na littattafan hadisi da sauran da sauran abubuwan da suka rubuta a wannan lokacin fi ula min al-qurun saniya an a karni na biyu bayan hijiran manzo Allah wa wasala ba'du mu'allafati kamar muwatta ne imam malik wa jami'i lima amar bin rashid da jami'i na ma'amar da kuma sauran ɗalibansu alladina ullifu kitabin fil qurunil awwal wanda suka littafai suka rubuta littafi a karni na farko kuma da jami'i na ma'amar ibn rashid as-sanani kutuba eh, ulaika malici wannan wannan malamai duka sun rubuta da isnadai ne da kuma ɗalibansu da suka koya a wajensu sauran littattafan da suke alladhi yadhkuruna asma'u kulli shaykin qabla an yadhkura an-nasr alladhi iktasabahu min kitabi wa sammahu minhu wa aminu sukan faɗi sunan malaman kuma su faɗi abin da suka ji hadisai daga wajen su da suka ji kamun mame su fara kawo abubuwan da yake cikin littafin na hadisin da sauransu wa hadha wahidun kafiyan la sabata المجموع الكتاب الموثوقة التي يبحث عليه أستاذ المهرام cikin manya-manyan malamai doktor mahram yana daga cikin wanda suka yi maganganu akan wannan mala cewa bakiyar saraya bainal ba'du al-ahadith allati fi muwatta yace bari mu kawo wasu abubuwan da ke da alaka na hadisai da suke cikin muwatta wal ahadith allati fi jami da hadisan da suke cikin jami na ma'amar bin rashid as-san'a na abdul malik ibn ibn jurayj da na ma'amar din to qabu kasirun baina asanid wal alfaz yace lalle me tutabiqu kabiratun bainal asanid wal alfaz kuma suna da alaka dukansu ne da isnadan hadisin da kuma lafzan hadisan mimman yu'akkidu anna malik wa ma'amar lalle abin da ke gwada cewa malik da ma'mar kana qad aka min al wahida sun karbo littafin ne sun karbo hadisan ne daga wajen mutum daya wa kitubun huwa kutubun shine littattafan malaman su al mashhura fi awakir qurun ula a karshe karshen karni na farko wa awail qurun saniya kuma da farkon karni na biyu ka kitabu nafi kamar littafin nafi maula bin umar wa kitabu zuhuri da littafin imamu zuhuri da ya rubuta da kitabu. da littafin da urwa ibn zubair ya rubuta ya ce hadhihi kutub allati asbaha damma sana'ahu jami'u kutubul ulama ul hadith fil qurun saniya wanda wayannan littattafan duka da aka koye su suka rubuta sun wayi gari duka sun shiga cikin littattafai da suke na karni na biyu da na uku wanda malamai suka rubuta saboda haka me ba a bukatan dole sai an nemo wayancin littattafan da za a ci gaba da karanta su wal alla hadha min asbabil lati afadat tilka al kutub ahammiyatuha haisu insarafat huma ulama'u ila mu'allifil qurunus saniya saboda me malamai sun riga sun ɗebe ta juya baya sun kome me cikin littattafan da aka rubuta a karni na biyu li'annahum akbaru hajiman eh, wa aksaru madda saboda sun fi su yawan manya manyan littattafai kuma sun fi su tattara abubuwa da suka ɗebo a baya wanda suke ciki al-mu'allifil qurunus saniya malamai da suka rubuta na karni na biyu malai ce alama sabaka min kutubin abin da ya wuce musu littattafai wa hadha huwa aidan ma hasala al-kutubun nisful ula min al saniya wannan shine abin da ya faru a rai a karni a rabin karni na farko zuwa farkon karni na biyu inda ma kharajat mansu'atul haditha lokacin ne littattafai manya-manya suka fara fitowa na littattafan hadithi wadda suke masu girma a karni na biyu allati tadammanat wasta'abat kutubu malik wa ma'mar wa bin jurayj wa ghayrihim min kutubin wa sannafu hadithan kaman me irin waɗannan littattafai na malik ibn anas muwatta da ma'amar jami'i nashi da kuma na ibn jurayj suka wayi gari sun koma cikin musannafat da aka rubuta kaman musannaf kaman me akwai musnad kabir musnad kabir wanda yake babban littafi wanda imam ahmad ya rubuta da sauran malamai da suka rubuta masanid masanid su ma littattafai ne wanda suke da yawa aka rubuta allati najidu bainahuma tatbiqan kabiran inda ma tunqalu anil kutubul lati da aka samu suna ɗebo maganganun da duka suka wuce a baya littattafan da malamin suka rubuta a baya wa hiya tahaddu masadiriha allati istaqamat minhu qabla kullu nasrin tuwadduhu minhu wadda duk sauran kamun malamin da suka zo a baya da sauran wa zalika bi dhikri al asani da ila hadha al kutub suna faɗan isnadi zuwa ga wannan littattafan ka dauki irin su eh, muwatta imalikin kaga zai ce qala haddathana nafi' ana abdullahi bin umar to kaga ya ɗebo wannan abin da ke ciki kuma kala ya ɗebo hadisi daga hisham daga urwa ibn zubai duk irin wannan ana sauko kuma daga abu zinad an al'araj an abi hurairah duk wannan hadisai ne da me in ka duba littattafan nan zaka samu suna nan a ciki da sauran abubuwan da yake ciki kamar ka dauki su bukhari ma zaka samu cewa me malaman sun ɗebo abubuwan da ke cikin sauran littattafan da abubuwan da ke da alaka da shi irin littafin Hamad bin salma da sunan na bin abi aruba da musnad imam ahmad wadda duk malamai sun karanta su sun zama na me sun koma cikin littattafan da an rubuta su a baya wadda littattafai ne da suke fi kowanne girma wadda a yanzu babu littafin hadisi da ya fi yawan hadisan eh, musnad imam ahmad wadda hadisai sun kai dubu arba'in da wani abu ala shekul ladhi kana kasaba qalahum akan malaman da suka koya me wadda sun riga sun wuce su a bayan sun wuce a bayan su allati eh, qara'atu tilkal kutub ala muallifihim wadda sun karanta ne a gaban malaman su bal anna ahmad qad yukarraru al hadith wahid kai imam ahmad ma yakan maimaita hadisi bi adadin marat bi adadin da yawa hanyoyi da yawa yakan karanta shi allati qara'a fiha al-kutub al-wahid ala adadin min shuyuki wanda ya koyi hadisin wajen wani ya koya wajen wani ya koya wajen wani to zai zo kuma duka zai kawo su a cikin littafin sa idza kana baina nuskatil ikhtilafin fil alfazi in akwai nuskar akwai bambancin lafazi da yake ciki aw asanid ko kuma isnadi wa huwa ma wa hiya wa huwa ma nasaba ila al-yawm isbatul farqa wanda shine ake ce musu farqa sabanin da yake ciki bayanin nuskatul kutub wahid akan tsakanin nuska da yake ciki littattafai da suke na a yanzu kama qad yakarraru al hadith wahid bi adadin taqarruruha fi tilka al kutub kassa ko kuma a shi zai maimaita hadisi kamar ka dauki bukari da yake maimaita hadisai da yawa a cikin sa zai ta maimaitawa to irin wannan duka mai yana gwada ma yayi yawo ya ji hadisan ne a wajen malamai da yawa ba wai iya waje ɗaya zanna ya ji hadisin ba yayi yawo ne yasa ya samu wannan hanyoyi da yake ciki malai to haka za asbaha a lati latifi tilka kutub majmu'un fi musnad ahmad sai zama waye an waye gari duk wannan littafai da aka rubuta musnad eh, muwatta malik a littafi na sunan na hamadu bin salma da littafi na sa'id bin abi aruba da jami'i na abdulmalik bin jurayj sai suka wayi gari duka suna cikin musnad imam ahmad ma isbatul firqa bainahuma kuma me yana tabbatar da cewa wannan akwai bambanci kaza lafazi kaza lafazi kaza illa annahuma martabatun ala tariqin lati ittarahu ahmad shi dai me ya sa su ne a hanyoyin da shi ya ga cewa me zai iya sa su a ciki walaysa ala tariqin lati kanat alaihim tilkal ahadis amma ba a hanyar da su suka sani a wancan littattafan ba fi tilkal kutub a cikin wancan littattafai ai alal da sahaba ya kawo su akan me musnadat sahabi misali ya ji hadisai daga wajen ɗaliban maliku ɗaliban ibn jirej da sauransu to in ya zo tunda ya ce da ne nashi zai kawo abubakar to duk hadisai da ya je daga wajen abubakar kawai zai kawo su ne ba zai yi su akan babubbuka na fiqhu ba inda malaman fiqhu suke yi ala wa hada ala aidan ma fa'alahu ashabul masani duka malaman musanid haka suke yi bainama qama asbaha musannafat kaman musannafat kuma ne kaman musannaf na Abdurrazzaq ibn Humam al-Sanani wa huwa min talamid bin Rashid cikin daliban ma'amar bin Rashid wa min talamid ibn kuma dalibi ne daga abdulmalik bin ibn wa huwa min wa ghairihim min al-mu'allafat kutub da sauran littattafai da aka rubuta fa jama'a kutub shuyuk allati sama'ahu minhu sai suka tattara littattafan da suka ji daga wajen malaman su aqrabu ilaihim fi kutub al da me abin da yafi kusa da littattafan da suke musannaf da suka yi wa ullifa ma illa annahu abqa ala nafsi tartib sai dai su me sun zanna a cikin tartibin da suke ciki da abubuwan da yake ci alal abwab al-fiqh da babubukan fiqh wa hakaza fa'alahu ibn shihab az-zuhri ma eh, ibn shihab shi ma haka yi ابن ابي شيبه الكوفي كي ابن ابي شيبه الكوفي شي ما كي اشكي لتاب مصنف ناشي يدبو ابو النكيتي وبهذا اصبح بين ايدي بين ايدينا اشر مصادر موسوعات الهي التي حفظ وتدمن الكتب علماء القرون الاولى وكتب, وكتب علماء علماء النصف الاولى من القرون الثانيه sai zama ne wannan ne littattafan da muke karantawa yanzu suka wayi gari sauran wayancan littattafan sun riga sun shiga cikin wayannan manya-manyan littattafan wanda za a ga cewa ba a san ba a damu da wayancan ba saboda me to duk hadisan da suke ciki suna nan a nan malamai suna karanta su malai ce mina misali zalika cikin misalai na ciki akwai kuma hammam ibn munabbi allati kataba fi majlis sahaba abi huraira wanda ya rubutu cikin eh, ɗaliban abu huraira ne ya yi rubutun hadisai wanda yana da sahifa ma ta hammam daga abi huraira ma kana yamla'u alaihi ahadisun fi masjidin nabi sallama lokacin da abu huraira yana koyar da su hadisai a masallacin manzon Allah allati sanna hadhihi sahifa kuma ya koya ya musu wannan sahifa allati kataba fi musannif bin tasib al qurun al ula atin karni na farko eh, hammam bin eh, hammam ibn munabbi ya rubuta wannan a wannan littafi a wannan lokacin sannan akwai ɗalibin shi ma'amar ibn rashid as-san'ani wanda shi ma yana da musannaf da ya rawaita daga shi dai malamin san eh, eh, hammam ibn munabbi wadda ana ce mata sahifa ce ta ma'amar daga hammam ibn munabbi duk inda ka je isnadin hadithin baya bambancewa baya canjawa in ka je zaka ce a zaka samu daga ma'amar sai hammam ibn munabbi zaka ga malamai sun ce wannan sahifa ce ثم قرأها أحمد بن حنبل سنة إمام أحمد بن حنبل ما يذو يكوي عن شيخ عبد الرزاق أو جمال من عبد الرزاق بن همام السنعاني وبعد ذلك ja'aluha kulluha fi musnad bayan haka kuma yazo ya sa littafin duka a cikin musnad nashi summa a ahmad bin hanbal ala shaykhi abdurrazzaq sannan yazo ya karanta bil asanid wahid wa saqahu wahid duna tatqiq duna taqtitan li annahuma min hadith sahibin wahid huwa abu huraira lokacin da imam ahmad yazo zai sa cikin musnad kawai da ya koro isnadin shi na farko ya kare zuwa ga hammam ibn eh, hammam ibn munabbi sannan me sai abi hurera kawai sai kawo hadisan dukkan su a jere saboda isnadi ɗaya dama ake rawaitan wannan musannaf ba kamar sauran littattafai da ake rawaitan su da isnadai da sauransu ba wa haka za in taqalat musannafat ila jami'i saboda haka malai ce saboda haka ne duk littattafan suka wayi gari sun koma mai cikin jami'i eh, littattafai da aka tattara zuwa ga masani zuwa ga sauran masadir hadisi وقد تمت surutu ala sahifa aka tattara su aka karanta su a cikin aka mai da su cikin wannan littafin fa kana ma fiha mutabaqatun lima fi masalid kuma aka samu cewa abin da suke cikin musnad imam ahmad da sauran masanid kuma suna da alaka iri ɗaya ne ba bambancin kum kama anna al ahadisu sahifatu hammam mutabaqatun ilhadin haddin kabiratun lima fi nuskatin suhail bin abi an abi huraira sannan me ita ma hammam bin munabbi abin da yake da shi littafinsa duka abin da ke ciki yana da alaƙa iri ɗaya da ne da nuska na suhail bin abi saleh an abi hurairah suhail bin abi saleh abu saleh sammani azzayyaci cikin ɗaliban abu hurairah shi mami yana da sahifa nasa da ya rawaita tare suka rawaita da hammam ibn munabbi a ciki wali ma fi nuskati abu zinad sannan kuma akwai nuska na ma na abu zinad an al'arac an abi hurairah abu zinad shi ma haka nuskarsa take iri ɗaya ne haka kuma nuska da take ayyub na ayyuba bin amib tamiman as-saktiyani daga muhammad ibn sirin duk ɗaliban abu hurairah ne haka nuska na zuhuri daga ibn musayyib ita ma iri ɗaya ne da na hammam ibn muhammad bai ba su da bambanci wa kadhalika mutabaqatan lima fi nuskati abu salma bin abdurrahman haka kuma abu salma ibn abdurrahman shi ma yana da sahifa daga abi hurairah shi ma iri ɗaya ne ba ta da bambanci da komai fa idza kana kullu zalika malaci in ya kasance duka la yakfi isbatu wujudu majmu'atul kutub al mawsuqan qabla muntasif saniya in dai me <coughs> wannan na gwada cewa me in dai ba a samu wani littafi da kake cewa wadda ake da yaqini cewa an rubuta shi kamun karni na biyu ba fa innahu la yumkin isbatu ayyi majmu'atul kutub tarikiyya to saboda haka me ba za a samu wani littafi da za a ce wannan an rubuta shi ne na tarihi da yake da ayyi من الفروع العلوم الإنسان إنسان ومعلوم أنه لا يشترط إثبات نسب الكتاب إلى مؤلفه kuma me ai kaga ba zai taba yiwa a ce a wannan littafin daga Abu Hurairah aka rawaita ko wani abba in dai ba a samu aka rubuta ba wannan na tabbatar mana cewa me an rubuta wanda yake al an yakuna al aslu alladhi katabahu al muallif ya koma asalin littafin da shi malamin ya rubuta wa katabaha bi yadihi mawjudun kuma da abin da ya rubuta da hannunsa abubuwan da yake a yanzu wa ma yana nan a tare wa innama yakfi an takuna lahu nuskatun manqulatin wa muqabalatin ala hadha al sai dai me a ce e akwai nuska da aka koye ta aka rubuta ta kuma an nakalto ta daga wancan wajen an bi ta an yi mutabaka daidai ne da komi da komi iri daya sannan ya ka fitar da ita malamai suke ake sashi a kasuwa ake karantawa wa hadha ma hasala bil fi'l sahifa shine abin da ya faru da sahifa na Hammam ibn Nambe da sauran sahifa da sauran littattafan hadisi na na karni na farko da aka yi kuma aka zo aka karanta su a lokacin karni na biyu aka rubuta su مالك ce ويزيد من درجة والسوق بها أن الذي نسقوا وحفظوا في موسوعاتهم هما تلاميذ مؤلفاهم sannan mai abin da zai tabbatar ma da cewa abin da ke daidai wadda littattafan nan da aka ɗebo aka koyo su aka rubuto su dukkan su wadda suka koyo wannan littattafan suka rubuto su iri ɗaya ne daidai ne da malaman da suka mi sun koya ne a wajen wa'ancan malaman shi yasa suka rubuta wa azina lahum mu'allifun bi ruwatihim kuma malaman suka ce musu ku je ku yi ruwa daga mu a wajen su wa wa haula italamizu asbahu akbarul ulama fi asrihim kuma wannan ɗaliban su suka wayi gari manya-manyan malamai a wannan lokacin da suke rayuwarsu wa shtaharu bil ulum suka suka mai shahara da ilimi wal kitabata da littafi da rubutawa wal hifzu wal amanin ilmiya da kuma mai da hadda da kuma amana na ilimi da suka yi wale sa hadha istirja min bahisi bal hada. min al-haqa'iq at-tarikiyya ba wannan muna yi ne Don muna cewa a muna cin kafan wani akan wannan magana muna cewa a wani abin da ke a abin da yake na gaskiya ne na tarihi wanda yake tafiya allati la shakka fiha ahadan la shakku fiha ahadan min al-ulama hadith wanda malaman hadisi ba su shakka a ciki ko daya awal al-mu'arrikin ko kuma malaman tarihi fala khilafa bainahuma fi anna ahmad bin hanbal huwa talamizu abdurrazzaq babu sabani cewa me imam ahmad dalibi ne daga abdurrazzaq ibn humam as-sanani kuma shi ma kuma me wa karkara alaihi kitabahu kuma ya karanta masa littafin shi a gabansa wa minhu sahifa cikin sahifa kuma na hammam ibn munabbi din kama la khilafa fi anna abdurrazzaq huwa talamizu ma'mar kaman babu sabani kowa ya sani cewa me lalle abdurrazzaq dalibi ne ga ma'mar ibn rashid as wa karkara alaihi muallifi kuma ya karanta masa littafin shi nan a wajen shi wannan jami'i nashi ya karanta masa a ciki kamar me wa kazalika la kilafa fi anna ma'amar huwa talamidu hammam kuma babu sabani cewa ma'amar din nan dalibi ne ga Haman Hammam ibn Munabbi kuma qara alaihi marwiyatun minhu kuma ya karanta abin da ya koya daga wajen shi haka kuma babu sabani cewa me Abu Huraira malami ne ga Hammam ibn Munabbi babu saɓani a cikin wannan abubuwan da yake ciki alladhi kana yuhaddisu an nabi sallallahu alaihi wasallam nabawiyya wanda ya kasance na koya musu hadisi a masallacin manzon Allah wa yahduru ulama'u sahaba al-akharun alladhina kanu yasma'una aba Huraira kuma sauran sahabbai a lokacin sukan zo su zanna su ma su ji abinda Abu Huraira yake karantawa wanda suna da yawa a lokacin mi'atan masu ɗarurruka ne wanda suke ciki wa ya'allimu sunna yana koyar musu da sunna manzala fa idza akba'a awwahi ma raddahu alaihi sahabatul akharun in abu hurairu ya faɗi wani abu akwai kuskure ciki ko kuma a akwai wani abin da yake da ya faɗa ba daidai ba sai su ce masa a kaza shine daidai kuma sai su dawo da shi akan abin da yake wannan keke wada mana cewa me wannan tabbacin cewa me an rubuta hadisai tun lokacin manzon Allah ya bar duniya kuma da yana rayuwa ana rubutawa malai cewa hadha huwa al-musnad ahmad kuma wannan shine musnad imam ahmad wa musannaf abdurrazzaq shine musannaf na abdurrazzaq bin humam sanani da musannaf na da jami'i na ma'amar da musannaf na da sahifa na hammam bin munabbi qad tammat al asilatu alaiha wa tabaqat wa tab'atuha kuma lalle an tattara ta kuma an rubuta ta wa tahaqqaqaha kuma an yi ta hakikinta da komi fa wajada al ahadisu allati yarwihi ahmad sai ka samu hadisan da imam ahmad bin hanbal ya rawaito su cikin musnad dashi ala shiki abdurrazzaq wajen malamin sa a wajen abdurrazzaq wa hiya mi'atul ahadis kuma hadisai ne masu yawa mutabaqatul lil ahadis allati fi al musannaf kuma ba su da bambanci ko daya da abin da yake cikin musannaf eh, eh, Eh, sahifa nashi biman yu'akkidu annahu naqala bihi bi kulli amanin wa dikka wannan na gwada cewa imam Muhammad ya koyo hadisin nan da amana da kiyayewa da komi wa wajen da ahadisu latifi sahifa hammam kuma in ka samu hadisan da suke cikin sahifa na hammam bin manabbi mutabaqatan lima naqalahu amil fil musnad yana da alaka da komi abinda imai abinda yake cikin musnad na imam ahmad bin hanbal min as-sahifa abinda yake cikin sahifa li subuti alladhi li subuti bi zalika madaru dabt wal itiqad na tabbatar da cewa me ai imam ahmad ya kiyaye ilimin kuma me yayi haddan abun kuma ya ba da shi da amanan ilmiya inda haula ulama wajen malaman malai cewa hadha ma ilmu anna sahifa da sanin cewa da sanin duk lalle mai wannan sahifa tammat ba hafi nisfil qurunul ula an rubuta ta ne tun a karni na farko da aka rubuta shi a lokacin manzon Allah wa a bayan manzon Allah wa mata ta'liful jami fi nisfi kuma an rubuta wannan aljami din ne a bayan karnin da rabin karni na farko aka rubuta wannan abubuwan da yake ciki na zuwa karni na biyu wa musannafin nisfi sani kuma an rubuta sauran littattafan komi a rabi na karni na biyu min alqurun sani a rabi na biyu wa musnad imam ahmad kuma musnad imam ahmad bin hanbal haddada sana an rubuta ta ne a shekara na 200 aka gama komi da komi taqriban akalla haka wa hadha kafin fi ibtali da'awa maharo cikin me wannan ya tabbatar mana cewa me shi wannan doktor maharo da yake wannan maganganun maharun da yake magana ba annahu la tawjadu anna majmu'u kitab al-mawsuqun qabla nisf al-qurun as-saniya da yake cewa ah, ai babu wani littafi da aka rubuta a karni na farko kamun nan hijiran kan bayan hijiran manzo Allah wannan duk magana ce wadda take me ba ta da tabbas a ciki malai ce min yazidu siqatun bil masadir kabir wannan abin da yake gwada tabbatar mana cewa me abin da yake na gaskiya da littattafan da suke manya manyan nan tabbas an rubuta su allati dammat ma sabaqa min kutubin wanda suka rubuta suka tattaro abubuwan da ya wuce na littattafai washtamalat ala ma fa'alahum ala ma fiha min al ahadith sun tattara abubuwan da ke ciki na hadisai da suka wuce at tariqul ilmiya allati kana sadatu fi zalika al wadda wanda manyan shugabanni a wannan lokacin sun kasance a wannan lokacin wa uslubi wa manhajin ilma ilm da manhaji da suka bi da hanyoyin da suka bi na ilimi mutashaddidun fi riwayati wa ma'a zalika kuma da suke da tsanani a cikin tattara hadisai da kuma abubuwan da yake ci duk da haka ma bale ce tahrimu kasirun taharrama kasirun min al-ulama al-hadith riwayatu bil ma'ana da yawa sun hana cewa mai ba su bukatan ai a rawaito hadisi da ma'ana kawai ka zo ka ce a ah, manzon Allah ibn tabbata a gare shi ya ce ai aiki duka aiki ana mai. ana yin sa da niyya ne to saboda haka duk wanda ya aiki ba niyya duk wannan sun hana irin wannan sun bukatan ame a ce qala haddasana haddasana tukunna me a zo a faɗa wa talazzumu bi riwayati harfan saboda me kuma a kawo hadisi da harafi harafi qala khatibul bagdadi khatibul bagdadi cikin yake cewa qala kasiru min salaf malamai magabata da yawa sun ce wa ahlut tahari da wanda suke kiyayewa fil hadis a cikin hadisi la tajuzu riwayatu bil ma'ana suka ce bai halatta ayi riwaya da ma'ana ba bal ya yajibu mislu ta'adiban lafzi bi ma'ana a kawo mai lafazin da ma'anansa min ghairi taqdimin wala ta'khiran babu ƙari gaba babu me babu babu jinkiri wala ziyaratan wala hafiz wala hafizan kuma bai babu ƙari kuma mai babu gogewa amma duk da wannan malamai sun yi maganganu akai in babu ruwaya bil ma'ana da a samu matsala da yawa babban matsaloli da za a samu ولهذا كان محمد بن سيرين يحدث بحديث على حرف saboda haka Muhammad bin Sirin in zai bada hadisi yakan kawo hadisin harafi harafi ne Wakana kana tawus yu'addu al-hadisu harfan harfan tawus bin kaisan shi ma na karanta hadisi ne harafi harafi baya me baya kuskure ya dame ya kawo shi da ma'ana haka qasim bin muhammad bin abubakar siddiq shi ma haka da kuma eh, wa bin haiwata shi ma haka yake haka imam zuhuri haka abdul bin umair shi ma duka haka suke yi misul aqil bin khalid al misali irin aqil bin khalid al wadda wanda ya bar duniya 144 wa yunus bin yazid al da yunus bin yazid al wadda wanda ya bar duniya 159 kanu yalzimuna bi riwayatil harfan sun kasance suka lazamta wa kansu cewa ayi ruwayan hadisi da harafi harfi ai annahu yu'addu al-hadith wa yaqra'unahu kama yu'addu al qur'anu wa yaqra'unahu tamaman kamar da ake karanta surorin qur'ani a kawo cikakkiya da komi su ma haka suke karanta hadisi da komi ba za ka ɗauko cewa mai karanta fatiha a sallah ka ce a bari ka yanke ta ba a za ka cika ta ne zuwa ƙarshe to su ma haka suke in sun ɗauko hadisi da su cika ne zuwa ƙarshe wa ƙarƙala ahmad bin hanbal imam ahmad yake cewa kana khalid bin al-haris khalid ibn al-haris yaji'u bil hadis yakan zo da hadisi kama sami'ahu kamar inda yaji wa kana bin mahadi abdurrahman bin mahadi yaji'u bil hadisi kama sami'ahu yakan zo da hadisi da inda yaji shi wa kana waqi' وكي ابن جراء الرؤاسي يجاهد أن يجيء بالحديث كما سمع يكن داجي دي اندمي يكاو حديثي كما يجي فكان ربما كان قال في الحرف يعني كذا واللوكacin ya gama yace eh na nufin me kamar inda yake kaza din nan fa huna mamala ce fa huna yuqalu ahmad bin yuqalu ahmad bain salasuna min shuyuki lazamahu muddatan ga wannan imam ahmad yana kawo me yana tabbatar da cewa abin da ya koya wajen malamai guda uku nan malamansa wanda ya koyi hadisi wajen su kuma me yana yana tarbikin abin da ya ji wajen su gurgudun abin da ya koya wajen su wa arafahu qadaratuhu kuma ya san magirman su da matsayin su kuma sun san san waye shi wa mahawalatuhu fil hifzi kuma da abin da yake da haddad da yake da shi fa wajada anna khalid wa bin mahadi yalzamuna bi riwayati harfan saboda yake me yake ganin cewa babban malamin sa khalid ibn al-haris da kuma eh, abdurrahman bin mahadi suka lazimta cewa mai a rawaito hadisi da harafi harafi bi kilafi wa kai kuma bayan wake ibn jarra ar-ru'asi kazalika yajahid wa yahawil an yuhaddisa harfan gaira annahu kana ahyanan yarwi bil ma'ana amma wani lokaci kan rawaito hadisi da ma'ana mala ce wala hadha kana ba'du a'immatu la yuhaddisuna talamizu illa salasa ahadithan saboda haka me zaka iya samu malami baya koyar da hadisi daga ini zuwa dare sai hadisai kwaya uku kadai wa ɗalibansa fi kulli yawmin a kowane ne hatta ya hafazuha jayyidan don su haddace ta hadda mai kyau kama kana yaf'aluhu abu kilaba abu kilaba mm, abdullah bin zaid ajjarmi shi ma haka yake yi sannan kuma akwai sami alhadithu wahid min yake iddata marratin fi aukatin wa alzamahu muktalifa ya ji hadisin a wajen malamai da yawa da sauran kuma abubuwan da ya ji da sauran da zai zo mai kamun ya zo ya tabbatar da abin da yake ciki da sauransu ina ganin lokaci yayi sai mu tsaya a nan sai mu tashi akan wannan babi a wannan waje da muka tsaya muna roƙon Allah bane ku faɗa da Allah mana tarayyar lada abin da muka kuskure Allah gafarta mana muna roƙon Allah mai kowa mai komai Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa mu Allah ka bar mu da wayarmu da dabaran mu Allah ka mana sauki ka ba mu kwanciyar hankali wannan ƙasa mu ya Allah muna roƙon ka mai kowa mai komai duk wani fitintunu da suke bijiro mu mana ya Allah ka mana maganinta Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya ya Allah muna roƙon ka malaman mu Allah ka dora su kan dade ka ba su ikon bi wanda suke kan kuskure kuma Allah ka al'amura musu ka ba su ikon bi ya Allah muna roƙonka mai kowa mai komai wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah muna roƙonka mai kowa mai komai Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali fa subhanakallahumma rabbana bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh